السميع العليم من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر بركاته ما تلك نزاد المسلم ما لنا شوى an abi hurairata radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yake fara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da mutum Allah su tabbata a gare shi yake la yamna'u fadl al-ma'i li kada mutum ya hana raguwar ruwa fadlar ma shine ruwan da kai amfani da shi ya rage kada mutum ya hana liyamna abihil kala karshe ya hana ciyayi da dabbobi za su ci wannan hadisin yana bayani akan idan mutum yana da tafki ko rijiya a gonarsa duk inda akwai ruwa dabbobi za su zo masu kiwo suna zuwa da dabbobinsu wajen suna shayarwa kuma duk inda ana samun ruwa na sha a tafki ne ko a ko irin wanda ko mutum shi ya yi ko yana da rijiya da yake shayarwa ko bohol ne to zai zama akwai ciyayi da ake ci a area a kusa da wajen dabbobi za su yi kiwo suna cin su zo su sha ruwa amma idan babu ruwa a waje to dabbobi da wuya su zo wurin masu kiwo ba su kawo dabbobinsu ba to idan mutum ya hana ruwan da za a sha din mutane su zo da dabbobinsu yau a hana gobe a hana sai su daina zuwa rashin zuwan su din zai sa ba za su samu daman kiwon dabbobinsu a ciyayin da yake iriyan ba da shi ne annabi anan alaihi salatu wassalam ya kada mutum yana da abin nan inda yake shayar da dabbobi wasu za su zo su shayar da dabbobin su kada ya hana su ƙarshe kuma wannan hanin da zai yi din ya hana su daman kiwon dabbobin su a wajen kuma eh, hana ruwa bayan mutum ya yi amfani da shi raguwar laifi ne musamman sayarwa in dai ka yi amfani da ruwa ya rage ga bukatar ka ga wani mai bukata to ka bashi kada ma ka ce za ka sayar ka bashi ya yi amfani da shi domin duk wani abu da yake da rai yake da hanta in ya ka yadda shi ko kashiyar kana da lada musamman kuma a halin da mutum yana da bukata idan mutum ya hana abin zai zama babban zunubi saboda haka kada mutum ya hana wani abu da ya rage nasa bayan ya yi amfani ga wani wanda yake mabukaci ya bayar don yana da lada a nan wannan hadisin kuma daga abdullahi dan mas'ud ne radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wa sallam yace la yamna'anna ahadakum adhanu bilal min sahurihi kada kiran sallah da bilal yayi ya hana ɗayan ku yin abincin wato sahur dinsa cin sahur ɗinsa in zai yi azumi kada don ya ji muryar bilal yana kiran sallah yace zai daina ci ba don komai ba sai saboda shi bilal yana kiran sallah ne a farkon dare ibn ummu maktum shine yake kiran sallah na karshe to shi yasa annabi yace idan kuka ji kiran sallah na bilal na wato kusan alfijir kada ya hana ku cin ku da shan ku fa innahu yu'adhdhinu shi bilal yana kiran sallah ne aw qala yunadi ko kuma yace yana kira ne bilailin cikin dare kafin alfijir ya keto shi yasa za mu ga idan alfijir ya kusa za mu ji kiran sallah na farko to me yasa yake yi tun da lokaci bai yi ba da annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi da bilin yace li yurji imakum wa yunabbiha na'imakum yana kiran sallah ne a cikin wato farkon dare din nan ga farkon kafin alfijir ya keto don ya komar da wanda yake tsaye yurji a ka'imakun wanda yake na fila na dare idan ya ji kiran sallah zai ce to alfijir ya zo kusa bari in zo karshen sallata kar kana cikin sallah baka sani ba har alfijir ya ke so. don ana son mutum ya yi wuturi kafin alfijir ya ke so. to idan ka ji kiran sallah na bilal in ji annabi alaihi salatu wasalam to kar wannan ya hana ka wato sallah ko ya sa ke za ka dakatar da cin abinci yake walai alfajiru an ya kuna hakada hatta ya kula hakada Walai alfajiru bai zama ketowar albijira ba an ya kula hakada da ya zama haka sai ya nuni da hannunsa wato daga ƙasa zuwa wato daga ƙarshen gabas zuwa yamma ba shine alfijir ba sai ce hatta ya kula haka da har ya ce haka ya zama haka wato alfijir na gaskiya kamar yadda wani hadisin ya nuna ba wannan hasken da za a gani kafin alfijir ya ce so za ka ga garin ya haske wa din nan ba shi ne alfijir ba alfijir na gaskiya zai taso ne daga can gabar wato za ka gani kudu da arewa hasken zai fara bullowa daga can har yanzu zai gama duniya to wannan shine alfijir na gaskiya din to a ɗaya lafazin yana cewa kada ku daina cin abincin ku na sahur saboda kiran sallan bilal sai ce hatta yu'addana ibn ummu maktum har sai ibn ummu maktum ya kira sallah domin shi ba zai kiran sallah ba har hatta kala lahu asbahta asbahta sai an ce da shi kawaye gari kawaye gari wato lokacin alfijir ya yi bai ya gani sai an gaya masa sannan ya kira sallah to amma a nan yanzu mu ba mutane biyu bane yawanci suke kiran sallah mutum ɗaya ne to sai mutum ya lura kiran sallah in ya ji na farko to wannan ba shi ne na sahur ba ma'ana na fitowar alfijir ba yanzu sai ya jira kuma kiran sallah na biyu wani wurin yanzu mu galiban ana as-salatu khairu minan nawm a kiran sallah na karshe ne akwai wasu wuraren suna as-salatu khairu minan nawm a kiran sallah na farko to inda suke as-salatu khairu minan nawm a kiran sallah na farko kusan cewa da farko ne ake yi shi yasa yawanci wanda ba su san haka ne ba suka je anguwan da ake haka za su rikice wani man an yi haka ɗan sai ya ke ya sallah ya ce lokaci ya yi to ka gane cewa yaushe ne ne ke ketowa in kuma kuna da daman ku sani daga lokacin agogo a ko da mutum wani lokaci ladani suna kuskure wani ma alfijir na farkon ma bai zo ba zai kira sallah ko da ya kira sallah wajen karfe biyu na dare ya tashi ya kira sallah da ya ga agogon karfe biyu Eh, da nawa ne sai ya ɗauka ƙarfe hudu ne sai dai kira sallah sai daga baya zai gane cewa lokaci bai yi ba sai sake komawa ya ce jama'a ku yi hakuri na yi kuskure to irin wa'annan kaga wanda zai yi azumi wani sai a hana shi cin abinci wanda yana so ya sallah shi ma sai a hana shi a ce alfijir ya ke so to saboda haka akwai buƙatar mutum ya lura in ladane da daban-daban ka gane wa in ya kira sallah alfijir bai ke so ba wa in ya kira ya ke so in kuma a salatu ake a ƙarshe in ka ji babu a salatu to lokaci bai yi ba in ka ji a salatu to nan cin abinci ya ƙare kuma lokacin sallah farilla ya yi wannan annabi alaihi salatu wa salam ya yi bayanin haka ne don mutane su kiyaye wato shiga kuskuren kowanne daga ciki kada mai sahur ya kasa cin abinci alhali lokaci bai yi ba kada kuma wanda yake sallata na dare ya katse saboda tsammanin cewa alfijir ya ceto ko kuma mai sallah farilla a gida ya dauka cewa lokaci ya yi ya sallah alhali lokaci bai yi ba Allah ya dace da mu ga shirya sa alaihi salatu wassalam assalamu alaikum